Bismillahir Rahmanir Rahim. Juwaida, babi na uku. Miƙewa Aisha ta ta shiga kicin ta haɗo mata abinci cikin filet mai rai da lafiya. Cikin ƙanƙanin lokaci ta cinye. Sallama ta musu ta wuce gida kai tsaye. Sallama ta yi lokacin da ta shiga gidan ana ta kiran sallar magariba. a tsakar gida ta tarar da sauran matan gidan suna alwala gaishe su ta saka makulli ta shiga ɗakinta bayi ta wuce ta ɗaura alwala ganin kamar ahmad baya ma fahimtar abin da yake yi ne yasa shi riko hannunsa ya ce haba abokina wai me yasa zaka takura wa zuciyarka haka ya kamata a matsayin da kake ka daina tada hankalinka akan karamin abu ka fuska ta kamar karamin yaro dan yaye yace ce wato biwaye ba za ka fahimci kalar rudanin da nake ciki ba a da tunani na yana kan neman wannan yarinyar sai yanzu kuma mai zoben fatima mai zoben fatima kamar ya kansa ya shafa soma magana cikin sanyin murya yau na ga abin da ya tarwatsa min tunani na wallahi abokina ɗazu na zo karɓar makulli wurin ma'aikata kawai na ci karo da wata yarinya gaskiya ban ga fuskar ta ba sai dai na ga abin da ya ɗimauta ni domin irin zoben da na ba wa fatima kyauta na gani a hannunta kuma tabbas babu makawa na fatima ne zoben da kaina na sa aka yi min irin su guda biyu ka ganawa to a lokacin na yi ƙoƙarin bin domin sanin wace ce ita tare da tuhumar ta wanda ya bata zoben sai dai kafin na kai ga na cin mata sai na ganta tare da wani mutumi wanda nake kyautata zaton mijinta ne wannan dalilin ya hana ni karasawa gare ta har suka wuce ajiyar zuciya biwa ya sauke ya dafa kafadar abokin nasa tare da bubbugawa ya ce ya kamata a ce ka soya wannan halin naka ka fiye kwallafa abu a ranka ka yi haƙuri mu bi komai a sannu mu yi addu'a friends kaji yanzu mu je wurin manaja idan da yi wa ya nuna mana kyamarorin da ke wurin sai mu tantance ko Allah zai sa mu ga wace ce don ni tunani na koma ita ce yarinyar da kake magana a kai tun da kwanaki yanzu fatan mu ɗaya kawai shine Allah ya sa ba matar aure bace ce Amin ya furta suka nufi ofis ɗin manaja yana zaune akan kujera suka same shi da sallama suka shiga da fara'a sosai ya amsa musu haɗi da nuna musu wajen zama cike da karramawa kasancewar fuskar ahmad ba ɓoyayya ya ce aiko yana ganin su ya ruɗe kasancewar ya san fuskokinsu a gidajen tv da jaridu miƙa musu hannu ya suka gaisa ya sa aka kawo musu ruwa koya mishi bayani suka yi nan ya ce babu damuwa ranka shi daɗe amma gaskiya don mun amince da kai ne shi ya sa misalin ƙarfe nawa abin ya faru bayani ahmad ya yi masa nan ya fara binciko musu shige da facen duk waɗanda suka halarci gurin a wannan lokacin. Shigowar Junaida ya saka Ahmed sakin ajiyar zuciya. Duk da fuskar ta a take amma tsaf ya gane shigar da ta yi. Ita ce wannan mai fuska a rufe ya furta. Hankalinsa ya tattara ga ita gaba ɗaya. Ta ƙaraso wajen su ta zauna. Maganganu suke yi da Aisha. Aisha ce ta tsiyaya wa Junaida ruwa ta miƙa mata. Hannu ta miƙa ta karɓa inda zoben ya sake bayyana. Cikin sanyi minista ya kalli biwa ya ce, abokina ka gani ko wallahi wannan zoben fatima ne kafin ya rufe bakinsa daga maganar da ya yi sai juye da ta buɗe ta lokacin da za ta sha ruwa cikin ɗimauta da kiɗima ya ma manta matsayi da girmansa ya miƙe a zabure ita ce ita ce wadda ta runguma haisam ita ce wacce ta fara zuwa gare mu a lokacin ita fatima take nuna min ban san me za ta faɗa min a kanta ba ya ƙarasa maganar cikin sanyin murya da alamun ɗimuwa cike da tausaya masa biwa da ya zuba masa idanu tun lokacin da ya ga ya zabura miƙewa ya matsa kusa da shi ya bubbuga kafaɗarsa tare da juyawa wajen manajan da ya mutuwar tsaye don ba karamin mamakin halin da minista ya shiga lokaci ɗaya ya fita hayyacinsa kawai don ya yi tozali da wata cin godiya biwa ya yi masa tare da jan hannun abokin nasa suka bar ofis ɗin kamar wani soko haka minista ya koma lura da hakan da biwa ya yi ya sa kai tsaye suka wuce masaukin ahmed din a gefen gado ya zauna tare da sakin ajiyar zuciya ya buɗe bakinsa da ya nauyi ta sanadiyar cinkushewar tunani ya fara magana a ina zan sake ganin ta bi biyu ita ce fa wadda nake faɗa muka kullum ina mafarkinta ashe ba aljana ba ce cikin ɗan fara ƙulwa da al'amarin ahmad ɗin ne ya sa shi fara magana da ɗan zafi wai me yake damun ka haka ne in hmm? haba duk ka ka damu kanka kana nema ka zubarwa da kanka mutunci akan wadda ba 'yar gidan wani ba yanzu wanne irin kallo manaja zai maka ka tashi da matsayinka da komai ka kama magana kamar sabon kamu haba gaskiya wannan abin naka yayi yawa na faɗa maka a sannu ake bin komai amma kai san ba za ka canza ba ni ban ma ga abin tayar da hankali akan wannan ba wai kai me yasa ba za ka taɓa ganewa ba maimakon ka nemi yar babban gida idan ma soyayyar za ka yi sai ka yi amma ka kamu da son wata yar ya ishe ka ya katse shi cikin ƙaraji idan har ka san maganganun banza za ka min don Allah ka fita ka bani wuri ni na faɗa maka santa nake yi da za ka zo ka ta sani a gaba kana min ihu don Allah je ka ɗakin ka ka bar ni na huta ba zan fita ba gaskiya ce duk jarabar ka ba zan daina faɗa maka ba kuma da za ka ce ba santa kake yi ba uwar menene na damun mutane har da neman zama bugun shaho kawai don ka ganta cikin fushi ahmad ya miƙe ya fara tura biwai dariya ce ta kama biwai don idan da sabo sun saba wannan abin kamar wasu ƙananan yara fitar da shi ya mayar da ƙofar ya rufe ya koma ya kwanta zuciyarsa cike da tunanin inda zai samu juwaida yana jiyo biwai lokacin da ya bugo ɗakin cike da barkwanci yana faɗin ko ka tashi kar ka neme ni tunda ka koro na a ɗakin ka kai idan muka sake haɗuwa ko a hanya ka nuna ka san na tabbas sai na nuna maka kalar rashin daraja ta tsaki Ahmad ya ja cikin uluwa ya ce dan taba kawai dariya bi ya yi tare da barin wajen ya nufi nasa ɗakin washe gari da yamma juwai da ta fito za ta je gidan su Aisha tana cikin tafiya ta ga mutum ya sha gabanta kamar an je hoshi daga kan da za ta yi ta ga Kamilu ne dan haɗarai ta yi ta gaida shi Cike da bayyanar da halin nasa ya amsa tare da cewa ‘yan mata ina zuwa haka. Tunowa da abin da ta shirya a kan shi yasa ta yi saurin sakin fuska tana faɗin wallahi gidan wata ‘yar ajin maza ne. Babu kusa can ja ne. A ɗan rikice yake kallon ta sanye take cikin bakar doguwar riga kan taya na da farin gari jaka fara ta rata a ta. Wani galaba ke yana faɗin to idan babu damuwa mu je na kai ki mana. Kin ji dan Allah kada ki ce a'a please. Fartai da idon ta cikin salo mai narkar da zuciya ta kalle shi tana faɗin, babu damuwa mu je kaji. Jiki na ɓari ya buɗe gaban motar ta shiga. Shiga sai tana addu'ar neman tsari daga dukkan cutarwa. Jan ta da hira yake wata ta ba da amsa wata ta yi murmushi. Sannan a hankali take nuna masa hanya yana bi. Cikin kankanin lokaci suka iso ƙofar gidan. Godiya ta yi mai ta murda ƙofar. jin tarafa ya sa ta jiyo ta kalle shi kuɗi ya miƙo mata yan dubu dubu guda ɗari yana washe haƙora dam gabanta ya faɗi cikin sauri ta dake tana faɗin na ne hakan kuma langabar da kai yana faɗin haba bebi naki ne kya siya wani abu dan Allah ki taimaka min da nan barki dariya ya bata yadda ya kwantar da kai yana wani shagwaba baya gabanta ne ya fara dukan uku uku Allahumma ajurni fi masibati ta furta a ƙasan zuciyarta tana sake kallon shi miƙe hannu ta yi ta amsa tana godiya ta shiga faɗa mai ta godiya ya mata tare da sauke ta buɗe motar ta yi cikin tafiya mai ɗaukar hankalin mai kallon ta tafiya take yana jin wani irin abu ke a zazzalar zuciya lashe baki yake yana bin bayanta da kallo Ƙulewa, ya daina ganin ta haka yasa ya haƙura ya ja motar shi Joyeda na shiga cikin gidan ta sauke numfashi tana ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin makutar ya zo ya buɗe mata ƙofa bakin ta ɗauke da sallama ta shiga aisha da ke zaune ta amsa wayar tana faɗin you are welcome oga oh da fatan samun daddaɗan labari don wallahi na gari da garin nan na matsu mu koma gida dan murmushi juwai da ta yi tare da gida kai tana faɗin na gode sis nasara ta samu wallahi insha allahu haƙar mu ta kusan cimma ruwa wayar da ke hannunta ne ta hau neman agaji cikin sauri ta kalli wayar tana murmushi ta kare wayar a kunne tana faɗin assalamu alaikum maganganu ta da mama na ɗan lokaci suka yi sallama ajiye wayar ta ta zaro sistem ɗinta cikin jin daɗi tana kallon aisha da ta ajiye lemon kwalba da ruwan sanyi godiya nake sis dariya aisha ta tana faɗin sai ta. yau kuma wanne matakin nasara muka samu ne sis mu zo mu kwashi labari don na san yau kam ƙila mu fara lissafin komawa keri dariya mu ya shi ma ya zauna kusa da aisha yana dariya kallon su juwai da ta yi ta kwashe duk yadda suka yi da kamila ta faɗa musu kuɗin da ya bata ta ɗaura musu kan tebur tana faɗin yau akwai cin kek da shan ice cream ai ko dai yau har da dajjaja za mu ci don allah mu kutar a kai mu wurin shakatawa mu na mu ɗan more dariya kamiliya yana faɗin ubangiji ya shirya ku wato cikin aikin hadda cin kuɗin mutane amma zan tura oga rufat akan wannan ƙoƙarin naki hararar shi juwai da ta yi tana faɗin na nawa kuma tun yaushe na tura mai ka zauna dai malam ni ka tashi mu shirya mu tafi shan ice cream idan mukutar ya zuba ma ruwaida can ya fara magana ranar da muka je hotel din nan wai me yasa cikin kankanin lokaci yanayin ki ya canza me ya taho hakan na san ba mu taɓa samun haka da ke ba numfasawa juwaida ta yi tare da sauki ajiyar zuciya kallon shi ta tana girgiza kai cike da dokawar zuciya baro baro abin ya shiga dawo mata cikin kwar idanuwanta gani take kamar yanzu abin yake faruwa a gabanta lamshi edo ta tana sakin murmushin tuno irin kallon da yake mata a ranar da suka haɗu a hotel ɗin har sanda ya biyo ta tafi ta ji a gefenta ta yi firgigit ta zauna dariya aisha ta yi tana faɗin daga magana haddasa shiga cikin wani yanayi o oh, ikon allah ko dai kin ga muradin zuciyarki ne domin dai wannan murmushi kam da walaki gora amiya cike da jin kunyar su joye da ta kau da kai gefe tana faɗin wani al'amari ne wanda sai Allah amma dai ku taya ni addu'a komai ya zo min a hankali fatan kairan suka yi mata suka hau wata hirar daban karfe biyar ta musu sallama ta bar gidan cikin keke take tana tafiya babban titin mai adaidaita suna cikin traffic mai motar sai ya tsaya jikin motar su Ahmad zaune suka gidan baya direba na gaba idan ta ne ya sauka akan hannun shi wanda ke dafa da waya yana chat dum ta ji gabanta ya faɗi rantsa ido ta yi tana kallon shi. BY ne ya jiyo yana kallon ta ganin irin kallon da take wa Ahmad. Abin ya bashi tsoro. Taba Ahmad ya yi danja ta ba hannu kafin ya dago har motarsa ta yi gaba. Dagowa yana faɗin ya dai friend girgiza kai ya ce ba komai kawai. Na ga hankalinka ya tafi gurin chat ne. Gaban joye da sai dukan uku uku yake yi, jiki na bari ta zaro wayarta. Hannunta sai karkarwa yake. Cikin sauri ta fara taifin sunan shi, hoton shi ne ya bayyana baro baro shi da biwaye tare suna tsaye. Zomin hoton ta yi tana kallon shi. Ras gabanta ya ci gaba da dokawa. Abin da ke cikin zoben ta rubuce shine a rubuce jikin nata wato A&F. Inna lillahi ta furta a fili. Cike da kiɗimewa hajin tsayawar abin hawa ya sa ta yi saurin ɗago da idanuwanta. Tana kallon inda aka tsaya. Bakin ƙofar gidan mai adaidaita ta tsaya. Sauka ta ta zaro ɗari biyar cikin kuɗin kamun da ta miƙa mai. Canji yake ƙoƙarin ba ta ta dakatar da shi da hannu ta shigewarta. Babu kowa a tsakar gidan duk da ta yi sallama tsittadi da alamu matan gidan ba su kusa. Magulli ta zaro ta buɗe ƙofar ta jikinta sai rawa yake. Mai da ƙofar ta ta rufe ta zube kayan jikinta ya saura na 'yan ciki. zaro zoben ta tana kallo tabbas wannan zoben ne ya ja hankalin minista a wancan ranar. Inna lillahi. Wace ce ni da zan ja wa kaina wannan abin ya fi ƙarfi na? Shi me ya kai ni sanya abin nan ya rabu ka sa kallon da mutumin nan yake min. Bai sa abinci ko ni. cikin garin nan ba ya rabi wata zuciyar ce ke faɗa mata kamar ba ki da waya ta yaya zai ganki daga taimako shikenan ke in ban da abinki ma ta yaya san ki kila ma wani ya biyo ranar ba ke ba kin san mata nawa ke roshin din shi da zaki sanya kanki sabgarsa ko yanzu ba ki ga yadda yake ta al'amarin shi ba shi ba ya manta da ke tunda ba sanin ki ba natsuwa ta fara ji na saukar mata yayin da zuciyarta ke karfafa mata gwiwa akan ba ita yake nema ba Kwance Kamilu yake ya kasa sukuni a wani haɗaɗɗen hotel juyi yake yana tuno yadda take tafiya ta ɗaukar hankali wayar sai ya jawo ya duba ƙarfe ɗaya na rana layin ta ya fara nema cikin sa'a kuwa ya shiga Juyar da ke sallah ta ji waya na ta ruri tana neman agaji kiran bai daina shigowa ba har sai da ta idar ta yi lazubi ta duba miss call takwas ta ga wani kiran ne ya sake shigowa cikin sallama ta kara wayar a kunne a jihar zuciya ta ji an sauke daga ɗayan ɓangaren mamaki take cikin zuciya sai ta ji yana murmushi kamar yana gabanta yana faɗin assalamu alaikum barkan ki da kamar haka kasa tantance murya ta kawai ta amsa da alaikumus salam ta furta cikin sanyin murya tana tunano inda ta san muryar shi cike da jin daɗi ya lumshi ido yana faɗin na san baki gane mai magana ba ko eh ta furta cike da son gano muryar kamilu ne ya faɗo mata a rai sorry baby na na san baki gane ni ba to kamilu ne wallahi ban samu na kira ba kawai wani ɗan aiki ne ya da ni wani daɗi ne ya rufe ta jin hakarta ta kusan cimma ruwa cikin ƙwarewa take jin shi da hira ya saki jiki sai zuba mata surutu yake cike da zolaya ta furta yanzu idan aka ce ka aure ni me kake tunanin zai biyo baya daga matarka wata irin dariya ya kwashe da shi yana faɗin ita awa kenan wallahi bata isa ba kafin nan ni fa na fi son ki kawo min ziyara wallahi akwai wani gida na da yake cikin gari can nake so na fara kai ki ki gani baby gidan da na gina ne zaki bi ni waje da mamakin maganar shi ta bashi amsa tana faɗin babu komai wallahi zan je ai ba komai ni da kai duk abu guda ne wallahi baby baka ji yadda ƙaunarka ta zauna min cikin zuciya ba Hira sosai suka yi da alƙawarin za su haɗa amma cikin dabara ba tare da matar shi ta sani ba. Haka suka rabu. Cike da hamdala ta nemi wuri ta kwanta zuciyarta cike da tunanin ƙarfin hali irin na Kamilu. Wayar farko ya kora mata bayanin shi. Lallai ta yarda ƙuda ma wurin kuɗayi yakan mutu. Jawo wayar ta sake yi ta nemi layin ogansu. Shi ma yana ofis zaune ya bincike cikin na'ura mai ƙwaƙwalwa. Ganin kira na shigowa ya sa ya mai da hankali. Da sauri ya ɗauka yana sallama. amsa ta tana gaishe shi. ta fara kora mai bayani cikin Hamdala ya yi shi ma yana faɗin godiya ga haziƙar zuwa Ubangiji ya ci gaba da kare ki. Ina miki fatan samun nasara. Ki nemi sauran 'yan uwanki zan haɗa ku da jami'an tsaro. Kin ji ku yi komai yadda ya dace kada ku bari wannan damar ta suɓace mana please. Oke sa in insha Allah suka yi sallama. Cikin shiri yake yana kallon tsintsiyar agogon da ke ɗaure a hannunsa. Murmushi ganin karfe goma da rabi amma har yanzu bai ga shigowar Ahmad ba. Miƙewa ya murɗa ƙofar shi. Ɗakin Ahmad ya shiga tare da sallama. Yana kwanciya ya rubuta ciki kusa da shi ya karasa cike da mamakin ganin shi a kwance leka idan shi yana faɗin friends lafiya kuwa please kamar tunani fa bani son shi please abokina juya mai baya yayi ya ɓoye fuskar shi wa oh Allah please my aboki tashi mana kaji please mi ka shirya mu tafi ka san sha biyu za mu bar garin nan ko banza ya sake yi mishi yana cusa kanshi cikin filo haba friend am sorry wallahi na yi maka alƙawari zan taya ka nemo ta na san kewar barin garin nan kake saboda ita amma mu bi sannu ni da kaina zan nemo maka ita ashe ba zan baka wani labari ba har nan fa na ganta wurin traffic ina kokarin nuna maka ita dan ta ta bamu dama abokina ita ma wallahi kallon mamaki naga tana maka azabure mi yana mai wani irin kallo cike da tuhuma me yasa friend ya zaka mun haka Shin baka ganin halin da nake ciki? Ka duba mana wallahi zuciyata ta kamu da son yarinyar nan. Ya rab ya furta cike da sarewa. Kafaɗar Sabiwa ya lafa yana faɗin amshori abokina ni kaina ban ji daɗi ba. Ina shirin nuna maka ita amma kafin na yi ƙoƙarin taɓo ka don ja ta ba su hannu. Ka yi haƙuri insha Allah za ka ganta nan ba da jimawa ba. Ya daɗe yana ba shi baki yana rarrashin sa kamar ƙaramin yaro da ƙyar ya samu ya shawo kansa ya shirya. Zauna a tsakar gida Hansa'u na mata kitso. Idanuwanta ne suka hango mata wata kyakkyawar kula a kofar ɗakin Hansa'u. Wata dabara ce ta faɗo mata a rai ta yadda za ta zunguri cikin Hansa'u don samun wasu bayanai. Karamar wayarta da ke cikin aljihun doguwar rigar ta ciro. Wurin rikodin ta shiga sai dai bata danna wurin magana ba ta fara magana. Kai gaskiya kawata waccan kular ta min kyau sosai kafin da bar Kano zan siya kinga in na je gida a jefa ta a cikin kayan tari. sosai ta tafi da ni kai kusan komai naku ma ni burgeri yake yi a gidan kun fita zakka don kun fi su gayu komai naku na yan gayu ko da yake kilan kun fi su hali murmushi an sa ta cike da jin daɗin yadda juye da take yaba wadatar su jin kanta ta ya ƙara girma haɗin haka cikin washe baki ta fara zuba kamar ɗiyan kanya ganin hakan ne ya sa cikin dabara juye da ta danna rikodin ta fara naɗar maganar hansa'u kamar haka ai mijina akwai kokari sosai don wallahi baya zama don haka ne ma yake samu ya yi mana abu wada wada shi da son cin daɗi bace ga duk faɗin gidan nan muka kaɗai ke cin nama kullum ba komai ya gani ya siyo mana wallahi shi dai haɗuwarsa da wani uban gidansa ya muka warware, don sosai yanzu yake samun kuɗi na haka ne ma nai nai na daina sana'ar kitso ya ce san bai yarda ba ai gara mace ta dinga motsawa yanzu haka fa ne ga sassuwa ɗaki na jiya ya shigo da su girgiza kai duwai da ta yi tana sake faɗin To ke kuwa Hansa'u wace, kalan sana'a yake haka ne? Tarar ta amshi tana faɗin wallahi wani mai gida ne ya samu. Ake shigowa da kayan abinci daga waje shine fa suke ɗauko kayan daga bakin boda suna kakkai mai gida. Masha Allahu gaskiya yana da sana'a. Amma ke da idan kina ganin kuɗin kuwa? Tsugunnowa ta saitin kunnen da tana raɗa mata wallahi ina gani har mu irga tarikin san me wani sa'in hadda bindigu yana zuwa da su idan nayi magana sai ya ce min a mota yake ajewa saboda barayan kan hanya ko da sun tare su jinjina lamarin juye da take yi ta shafa kanta ta ji an gama kitso kallon hansa ote ta ce na yaba mijinki domin yana kula da ke yadda ya dace amma fa kar da ki faɗi mai kin gaya min wannan magana saboda kar ya yi miki faɗa ni ma zan nan zan bar zancen nan na yi sallar azahar ina da makaranta ne ga wannan ta zaro dubu cikin aljihunta ta miƙa mata ta ɗaura da faɗin kuɗin kitso ne babu yawa Gyara kai Hansa hau ta ki karba kuɗin juyin duniya ta ki amsa haƙura juye da ta yi ta miƙe ta yi ɗaki. Ayola ta ɗora ta kabbar sallah cikin sallah ta juya ta tana neman agaji. Azkar ta yi sannan ta dubi wayar ganin miss call ɗin shi ta yi kusan biyar hannu ta kai don kira. Wani kiran ya sake shigowa sallama ta yi bayan ta kara wayar a kunnen ta amshori baby sallah nake yi lokacin da ka kira. Shiryawa kawai zan yi ga nan zuwa karka damu. Zan tarar da kai a gidan ne ko kuwa tun da ka bani makulli shi kenan. Oke ga nan yanzu. ta gama maganar tare da kashe wayar ta ijiye a gefe a bangaren kamilu kam tsallan murna ya raka haɗi da faɗa saman gado ya fara juyi tare da lumshi ido zuciyarsa na hasko masa garar da zai ɗiba Bayan kashe wayar ne juwai da ta makala dan karamin Bluetooth a kunne wanda zai sada ta da abokan ta Cikin sauri ta furta afuwan ku kasance cikin shiri please da fararen kaya kamar yadda aka baku umarni daga sama. Mikewa ta tattara duk wani abun bukata nata a cikin karamar jakarta. Gaban durowa ta tsaya ta fara shiri cikin bakin wando da riga bulu ta yi matakar kyau. Bindiga ta makale guda biyu a jikinta. Bakar abaya ta dora a kai tare da yana kanta da bulu din Ben. Na kafta dauka ta lallaɓa fuskar ta jakarta ta rataya tare da addu'ar samun nasara kallon ɗaki ɗakin ta yi murmushi ta saki ta sa kai ta fita tare da jan kofar ta rufe batun gidan na zaune a tsakar gida sallama ta masa ta bar gidan dan adaidaita ta samu ta yi masa kwatancen gidan da za ta tarar da kamilu kallon ta ya ce hajiya diref ne dai ko dan gaskiya ba cika samun fasinja ba saboda anguwar lungu ce kuma akan samu masu ƙwatar nafif don haka ma ban fiye zuwa ba shi kenan je Allah ya kai ma lafiya ta karasa maganar tana ciro wayarta tare da kiran Kamilu yes baby ga hannun tafe sai dai babu kuɗi a hannuna ba na ɗauko drop idan mun zo sai ka bashi kai baby kar fa nauyin ya maka yawa ok to bari na turo godiya nake Katsa wayar ta yi tare da yin ɗan latsa-latsa a nan ba ta tura masa. Babu jama'a ta ji ƙarar shigowar sako tana duba ta ga dubu ɗari biyar cikin akawunt ɗin. Murmushi ta yi ta farta baka da lissafi kamilu stupid kawai. Tsaki ta ja ta mayar da wayar cikin jaka. A bakin kofar gidan ya sauke ta. Kuɗin da ya bukata ta miƙa masa tare da ciro makulli ta buɗe gidan ta saka kai ciki bakin ta ɗauke da addu'ar neman tsari haɗi da samun nasara babu kowa a harabar gidan madaidaici ne mai tsalelen kyau shiga ta yi can ta hango wata ƙofa kai tsaye wurin ƙofar ta ƙarasa ta yi nokin da sauri ya taso daga shi sai gajeren wando da bes na fota yi da niyyar runguma ta da hanzari ta kauce ƙudurinsa turo ɗan ƙaramin bakin ta ta yi gaba a rikice yake kallon ta don ba ƙaramin tafiya da hankalin shi ta yi ba cikin zaƙuwa ya furta menene kuma kan na ido ta tana faɗin ni fa wallahi yunwa nake ji ciki na babu komai daɗi ne ya lullube shi da sauri ya nufi hanyar bata da hanzari ta ce ina zaka je kuma oda zan miki na abinci baby no ka bar shi idan akwai dirin a kawo min zuwa anjima sai na dafa mana ko indomi ne ina fatan gidan akwai abin motsawa dariya ya ce me kika mayar da ni wai kamar wani gwauro ko me bari na kawo miki lemu zirga-zirga aisha ke yi hankalin ta tashi tun da juye da ta shiga gidan gashi an ɗauki kusan mintuna sha biyar bata ba su wata alama da ya sa hankalin aisha ya fara tashi jin maganar juye da na sauka a kunnen ta yasa sa ta sauke nan nauyar ajiyar zuciya ku ɗau saiti yanzu ku shigo cikin gidan hamdala ta yi suka haɗu gaba ɗaya suka tunkari kofar gidan a tare suka shiga suna tafiya cikin sanda har suka iso bakin kofar falon cikin fara'a take kallon shi rike da tire ijiye a gaban ta juyawa ya sake koma cikin kicin da ke makala a falon cikin sanda suka shigo su biyar ne jami'an tsaro uku Aisha da Muktar cikon na biyar bayan labulen falon suka boye kwasa ɗauko guda biyu ya ɗauki lemun ya hau tsiyayawa kusa da ita ya zauna yana ƙoƙarin kai kofin da ke ɗauke da lemu cikin bakinta janyewa ta yi tare da baki tana faɗin bebi ba kulle kofar ba ko babu wani wanda zai shigo mana kan shi da fa miƙe a ah, rufe kofar ya tare da sanya ki a jikin kafin ya sake kai bakinta a razane ya jiyo an ɗaura mai abu a kai ya a arrest makusar ya furta Ƙoƙarin zaro bindigar da ke jikin shi yake juye da ta sake ɗaura mai ta da sauran jami'an suka bayyana kowanne ɗauke da bindiga a firgice yake bin juye da kallo. An kwamutar ya maka mai a hannu kallanta yake ya ga ta ɗaya mai ta koma cikin inna lillahi ya furta a cikin zuciyar shi dan lamarin ya firgita shi ta sake da shi gaba suka yi suka garkama gidan makulli kasa hakuri Aisha ta ta runguma joye da cikin farin ciki tana faɗan congratulations sis hankali na ya tashi wallahi yau sai kwanan gida za ku shiga motar ko za ku tsaya murna na tafi na bar mutum a garin nan rungume shi Aisha ta tana kilkila dariya haba baby murnar mun yi nasara ne fa to ta ya zaka ce zaka bar mu lalle da auga ya tura ka yari dariya suka saka gaba ɗaya suka shige motar su. Direba ya ja mota sai Kaduna. Karfe biyar suka dara garin Kaduna. Sanarwa suka yi a ofis ɗinsu sannan kowa ya kama hanyar gida. Bakin ta ɗauke da sallama ta shigo Umma da ke zaune tsakar gida tana tsintar wake. Ta ɗago kai cike da mamaki tana duban ɗiyar ta tana faɗin. Mun shiga gaɗi ni ɗiyar babana yau aikin ta mu ya biyo ba za a sanar mana da dawowar ba sai dai mu ga mutum ikon mai sama Allah. Dariya doye da ta sa ta ijiye karamar jakarta a gefen mama tana mai farin cikin iske uwarta cikin jin daɗi. Gaisa suka yi ta ɗan labarta mata kaɗan daga cikin abin da ya faru sannan ta miƙe ta shiga ɗakinta ta rage kayan jikinta ta watsa ruwa babu yadda ya iya haka ya shirya suka fita mota suka shiga direba zai kai su airport ɗin malam aminu kano wayar biwa ce ta hau ruri hannu ya kai ya ɗauka ya kara a kunne hello ya abubakar wanda aka kira da abubakar ne ya amsa yana faɗin yallaɓai mun samu nasarar kama wannan mutumin da muka bada aiki yanzu haka jami'an da aka baiwa aikin sun ɗau hanya tare da shi zuwa garin Kaduna alhamdulillah ya furta cike da fara'a sha Allah yau mu ma za mu kwana Kaduna gobe da safe zan shiga na ganshi kafin mu tura mana shi can Abuja sallama suka yi ya jiyo ya kalli minista na faɗin alhamdulillah aboki an samu an tafko mana wani gawurtaccen ɗan ta'adda ban gaya maka batun shi bane lura da yanayin da kake ciki amma yanzu ke da za mu sauka mu kwana in yi su gobe da yamma sai mu shiga abuja please my friend karka ce a'a balla masa harara minista yi yana faɗin kare na ko nan za mu je ke da shi ne har da wani ban haƙuri wallahi sai in ce na fasa din ni bana ciki da iya yi ehe to ka ce ka fasa din magani kai ni fa kowa ya kama hanyar shi ko dole ne sai mun tafi tare haba a kwana biyu nan duk su ce ta zama wani hamagu Dariya minista yake yana karewa abokin shi kallo, wanda burin shi ya ta'allaka akan sa shi farin ciki. Haka a cikin jirgin ma suke ta su kamar wasu kananan yara da haka har suka sauka a Kaduna. Sanarwar da Juhaida ta samu daga Aisha na cewar kowa a cikin su ana buƙatar ya iso ofis karfe 8 na safe domin shugaban su zai iso wajen karfe 9. Turo baki Juhaida ta tana faɗi ni dai Allah Aisha ba dan an ce oga da kansa ne zai zo ba Allah ba sai na fita ofis gobe ba. Haba yau ai kamata ya mu huta kowa yayi bacci cikin salama. lallashin ta Aisha ta dinga yi sannan ta yarda akan su biyu su ɗauke ta karfe takwas saura minti sha biyar suka faka mota bakin kofar gidan shigowa suka yi bakunan su ɗauke da sallama cikin fara'a mama da ke zaune tare da baba suna hira ta amsa musu da hanzari ta mike ta ɗauko wata tabarma ta shimfiɗa musu tare da yi musu sannu da zuwa jin muryar Aisha ya sa Juwai da saurin ƙarasa shiri cikin kayan aikin su ta fito ɗas da ita fitowa ta suka gaisa don suka miƙe da niyyar fita mama ce ta ce mun tare ko ruwan ba za ku sha ba baki suka haɗa shi da Aisha don faɗin alhamdulillah mama wallahi daga gida muka fito yanzu. Tare suka jera suka fito, kai tsaye babbar ma'aikatar suka nufa abokan aikin su sai barka suke musu? babban ofis suka shiga a ogansu suka iske gaishe shi suka yi suka mika masa files din Kamila tare da kora masa tsokaci akan yadda abubuwan suka kana, godiya ya musu tare da ba su umarni kowa ya koma ofis ya huta kafin zuwan su. Sanin ba su da aiki yasa suka nufi wurin yin breakfast. Hira suke doye da na shaida musu Alas ɗin Kamilu ya mata azabari Aisha ke kallonta tana faɗin wato sis da a ce mun ja abin da tsayi tabbas har kyautar mota za ki samu daga wajen Bebe Kamilu. Ta karasa maganar da salon tsokana. Dariya suka yi gaba ɗaya nan Juweda ta lallatsa wayar ta nan da nan kowanne a cikin su ya ga alat na dubu ɗari ɗari. Mugutar ne ya fara gani nan ya zuba mata ido cike da tuhuma. Baki ta buɗe cikin shakiyanci ta ce gashi nan kuma ku dandali arziki ko tsire ne kwaci. Karfe goma biyu waye ta sa Ahmad gaba suka nufi ma'aikatar. Babban ofis suka shiga aka kawo musu abin sha suka dan taba Bayani oga ya dinga yi ma biyu waye daga baya suka nufi inda aka killa ta Kamilu suka gan shi, kallon shi biyu ya ce ma hada a Abuja. Ofis ɗin Oga ya dawo ya buƙaci ganin gwarazan da suka yi aiki akan mutumin nan. Nan fa Oga ya shiga da mai irin namijin ƙoƙarin da suka yi da ƙwarewarsu. Kallon su Ahmad ya ce ko za mu iya ganin su. Waya Oga ya ɗaga ya kira ya buƙaci ganin su. Da sallama a bakin su suka murɗa handil ɗin ƙofar muktar na gaba su da na bayan shi. Jin sallamar su ne ya saka Ahmad ɗagowa ya dube su. A zabure ya miƙe tare da ɗaga hannu yana nuna juwaida. Ƙoƙarin sai da kansa ya ganin mutanen da ke wajen don haka ya danda komai ya gyara zama ya wani basan. Ɓangaren juwaida ma haka ya kasance. Ta matuƙar shiga ruɗu zuciyarta tana wani irin bugawa kamar za ta faso ƙirjinta. Ita ma dannewar ta yi tare da fara gaida su cikin girmamawa, ita da abokanan aikinta. Wurin zama aka nuna wasu juwai da aka umarce su da su zauna. Zama suka yi tare da furta godiya. Ogan gurin aikin su ne ya fara magana tare da nuna su ɗaya bayan ɗaya. Yana gabatar da su ga shugabanninsu. Wannan ita ce juwai da Muhammad Sani. Wannan kuma Muktar Abdullahi tare da matarsa Aisha Usman. bayar ajiyar zuciya Ahmad ya sauke jin juwai da bata da alaƙa da Muktar tare da saurin korar dan tunanin da ya riske shi na ko tana da mijin. Biyuwa ya matukar nuna farin cikinsa a fili tare da ya ba musu. Kallon sa ya tsaira kan doye da yana jinjina al'amarin domin shi kansa ya shiga rudani ganin ta anan. Nakewa kawai yayi ya fara magana. A kun kasance zakakurai da kuka yi aiki da ya gagari ma'aikata da dama. Wani abin burgewa kuma kun gama shi ba tare da bata lokaci ba. Wannan yasa nake matukar alfahari da ku. Sannan ku da lura da yadda kuɗin kuka kasance da ne na musamman. Wannan yasa za ku samu ƙarin girma tare da kyaututtuka na musamman. Na san ba ku waye ni ba saboda tun bayan bikin ɗaukar sababbin ma'aikata wanda na san kun kasance a ciki ban sake shigowa wannan ma'aikatar ba. Wata kan ba zai sa ku kasa sanin fuskata ba. Suna na Bashir Muhammad Yarima wanda na kasance ni ne shugaban ku baki ɗaya to a tare da da ni akwai minista Ahmed. Dagowa Ahmed ya sai da ya fara kallon inda Juwai da ke zaune, yayin da ta dago ido kenan. take idanuwansu suka yi nasarar haduwa inna lillahi ta furta sakamakon wani abu da ta ji ya tsarga mata takaitacciyar magana ya da turanci wanda duka yabawa ce tare da ƙara musu kaimi wajen su ƙara jajircewa akan aikin su su yi shi kan jiki kan ƙarfi bayan ta gama bayanin ne ya gabatar musu da kyauta tare da sanar da su ya ɗauki nauyin walima da za a yi a lokacin da za a ƙara musu girman matsayi a wajen aikin Raf, raf, raf! wajen ya ɗauki taɓi. Nan oga ya tashi gabatar da godiya cikin girmamawa. Da haka taron ya watse bayan an tsayar da ranar walima. Aka sallama ma'aikatan duka. Maganganu suka ɗan ƙara yi tsakanin biyu da oga nan suka tashi da niyyar tafiya suka buƙaci ganin Kamilu. Oga ne ya miƙe tare da yi musu jagora. Suna fita Ahmed ya hango bayan ta ta juya tana tafiya. Kallonta yake sosai zuciyar shi na ƙara narkewa. tabbas ya ga kyau iya kyau diri iya diri wurin da ake kai marasa ji suka shiga nan aka ba su wurin zama magutar da ogan ne suka taso ƙeyar kamilu kare mai kallo waye yana girgiza kai ba da umarnin a mai dashin tashi suka yi oga ya musu rakiya har mota a lokacin ne cikin dabara biwaye ya tambayi oga ko da na da aure so mahi saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda